لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan هكا yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka بعد كراتم ci gaba da صلى الله عليه وآله وسلم أتكم ون اللتافين الرهيق المكتوح بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تاليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى نكسا أكاسوا أكاسير أكاسير sai a biya ka haƙƙinka tun da ba za ka iya haƙuri ya wuce wannan lokaci ba sauran kuɗin kuma sai a baki abinda bankuna so kuma suke yi suke zaluntan bayan Allah kwarai da gaske saboda banki in suka karba ka kora ka karbi bakin banki to za su sa maka da ruwa da yawa zuwa wani lokaci gidanka da suka karba ko filinka mai tsada da yake tsakiyar gari yana babban titi abin da ya kai miliyan goma ba ka yi sa'a ba a wulakance za a sayar da shi miliyan biyar kuma kai ka riga ka shiga halin banki ka karbi miliyan biyu interest ya karu na miliyan ɗaya da rabi a hakan ma a zo a ce an sa a kasuwa wani ya zo ya ce sai miliyan hudu da rabi saboda haka miliyan hudu da rabi za a sayar a baka a biya bakin miliyan uku da rabi kai kuma ka tashi da nawa da miliyan ɗaya filin da ya kai miliyan goma haka ma gida to don haka maganar lamuni yana nan sai kuma lamunin da mutum zai je an kama wani saboda wani haƙƙi ka ce to kai ka yadda za ka ɗauki belinsa ranar shari'a za a kawo shi shari'ar musulunci ta yadda da wannan sai dai ka sani ranar shari'a idan ba kawo shi ba ya gudu to duk abin da yake na haƙƙi a kansa kai za ka biya abinda kuma masu karban beli ba sa yi a yanzu kenan sai wani babban mutum ya je ya sa hannu idan mutum ya gudu ya gama cutan ku shi kuma babban mutumin yana nan bisa zalunci saboda ba wanda ya sai kama shi haka kuma ba daidai ne zalunci ne yadda ka ba da kofa azzalimi ya gudu to kai ma kana ɗaure gindi wa azzalimin Allah ba zai barka ba duk matsayin da kake da shi kafin ka bar duniya an Allah ya ga dama sai ya wulakanta ka to a rinka taka tsantsan na'am sarkin kisra ya ce ba zai ba su dama su zauna akan iyaka ba sai idan an ba ki lamuni sai suka ce to me ya kamata a ba ki lamuni suna da kayan yaki musamman kayayyakin su na yaki da menene sai jagoransu ya ce shi zai ba da nasu gaba daya ya ce ah, mutanen nan kayan yaƙi za su bayar wannan ya gwada tsammanin da ake yi cewa za su yi fitina a kan iyaka ba haka ba ne sai ce babu damuwa a karba aka karba ya ce su zauna tun da wajen ya banya. to su kuma zaman da suka yi suka ji daɗi har wanda ya ba da kayayyakin yaƙinsa ya mutu daga baya sai labari ya zo ya same su cewa inda suka bari can wajen iyayensu da kakanni waje ya canza suna iya komawa wajen shi kuma wanda ya bada lamuni ya mutu shi ne aka samu ɗansa sai ya je samu sarkin kisra ya ce to shi ne ɗan wane ga abin da ya faru ya ce allah sarki aiki bai san wane ma ya mutu ba ya ce a abin abinsu a basu wannan an kawo mana misali ne domin a gwada yadda shugabanni na larabawan jahiliya suke danne zuciyarsu su haƙura da abin da suka mallaka domin saboda mutanensu su samu walwala kaga shugabanci na kwarai kenan to shine abin da yace anan fa aba illa bi zaman yaki ya yarda su zauna akan iyakan ƙasarsa sai idan sun ba da abin lamuni wa zamina hajib wa rahinahu qausa shine ya dauki bakokinsa baka kayayyakin yaƙi ya bayar fawaffa bi wa'dihi hata tuwafiya kuma ya tsaya a kan mutanensa cewa kada su yi ɓarna. tun da ƙaura suka yi hijira suka yi na ɗan wani lokaci su cika alkawari kuma suka cika har ya duniya wanta haljadbu tsananin fari ya ƙare a inda suke faraja ƙaumahu ila biladihim mutanensa suka dawo garuruwansu وذهب ابنه ibnuhu Ufari bin رضي radiyallahu عنه اي daga baya ki dan ya musulunta amma lokacin da musulunci yazo kuma uban baya ne. sai Ufari ya je ila Kisra zuwa wajen sarkin Kisra ya taraddu qausa abi ko ya taraddu qausa abi yana son a dawo masa da kayayyakin yaki na mahaifinsa faradda alaihi li wafa abi yace a mayar masa a wani tarihi ma aka ce har yace ayi masa ihsani a kyautata masa saboda me saboda sun cika alkawari wannan misali ne aka kawo mana don a gwada maka zamanin jahiliya suna da waɗansu kyawawan ɗabi'u ba duka ɗabi'unsu ne ya kasance lalatacce ba to sai lamba ta uku a sama izzatun nas wato ganin kiman kai wal iba'u an qabulil khasfi da kin karban wato shafewa wa bayni ko kuma zalunci eh mutum ba zai yadda a taka shi ba Shi ne a takaice wa kana min nata'ij hadha yana daga cikin sakamakon wannan farqu shaja'a yadda suke da kwazo jaruntaka na fitan hankali shine farqu shaja'a wa shiddatul ghaira da kuma tsananin kishi ko zan da yawa daga cikin larabawa matansu ɗaya ne eh mai mata da ya fi kishi in ka duba ka ga lokacin aikin haji da lokacin aikin umra za ga duk inda mutum zai je tare da matarsa yake zuwa su fa ba yadda za a yi ma mutum ya tafi aikin haji shi kaɗansa ba tare da matarsa ba in zai yi adake sai dai ya hala duka biyu eh to dama mai mata da in bai haka ba to menene ai bai gwada mata gata ba kamata ya yi adake su tafi gaba ɗayan su idan da hali ma da ɗaya daga cikin ‘ya'yansu namiji ko mace za su je a ba su ɗaki guda <laughs> za a ba su ɗaki guda su ringa kwana tare sai dai idan namiji ne yana da girma to shi ma sai a yi masa hanya yadda zai tafi da matarsa don sun fi tafiya da 'ya'yansu mata saboda an san mace tana da rauni kuma zai je suna ɗaki ɗaya mai yiwa ke za a bar shi a gadon su suna kwance ita yarinya da uwarta suna kwanci a ƙasa wannan ba matsala ba ne matukan akwai kiyaye mutunci yanzu ne aka samu ƙin ɗan iska ne Allah kyauta eh amma ba don haka ba don an ce kana kwana da yarka menene ba ka wato jeki kai ma ka yi nan abinka ita ta yi nan kai ka yi nan in ba ya sa ba ita ta ɓata kai ma ka ɓata amma su ai ba sa yadda. wallahi wani akan matarsa in aka zo aka ce ba zai yi sahu da matarsa a sallah ba ya sa wata ranar cinkoso ya yawa in ka duba daman ka sai ga mace ce eh damanta kuma mijinta ne hagunan mace sannan kuma hagunanta mijinta ne idan askarawa suka zo don saboda wani lokaci ba su yarda in cinkoso yayi yawa ne kawai aka fi karfin su sukan keɓance wajen mata su ce su taru to in aka daga matarsa to shi ma fa an daga ki ko yana lafila zai yanke saboda ɗaban kishi amma ban da baki eh baki kan ba daga ta aka yi ba ko ma menene shi ba ruwansa to kaga su yadda suke kulawa da ainihin matansu to akwai inda yake gaskiya ya wuce ka'ida yawa saboda babu yadda za a yi wai don an hana matan ka sallah a wani waje kai ka je kusa da mata kana sallah ba cikin sahu ba zuwa akwai wanda ba su daidaita sahu in dai wai za ka je saudiya ne ka ɗauko komi na sallansu to za ka yi kuskure tunda hatta hada sahu wani sai ka matsa ya matsa sai ka ma to in mace ce ma ya zaka ka hada sahu da ita don kana hada sahu da ita shi kuma zai zagaye zai raba ku shi dai kar ka taba jikin matarsa sai yayi kuskure saboda kare matarsa an daga ta shi ma ya tashi ya je ya sallarsa shi kaɗansa a wani waje ba tare da ya jona sahu ba kuskure ne da irin waɗanda ana sallama sai ga sun taki duk sabon alhajin da kuka gaishe ana sallama daga sallan farilla zai take ya kawo nafila to ya ga mutanen Pakistan da Bangladesh suna yi ne kuma da yawan su jahilai ne sai ya zo shi ma yana yi yana ana sallama mazala sallallahu alaihi wa sallama baya haka sallan tsoro ne aka ba da dama ana sallama aka ce ko mace Allah qiyaman wa qu'udan kuna kan abin hawan ku ku ambaci Allah subhanahu wataala amma in aka yi da sallan farilla akwai azkar da ake yi kafin a kawo sallan nafila immediately amma suna gani wani yana ganin ja jan fata ya take yana nafila shikenan shi ma sai kaga sai ya take yana nafila yana zuwa masallacin ku zai gwada muku haka to ku tabbatar waɗannan sun kwaikwayo abubuwa ne bisa jahilci inda suna sauraron karatu ba za su yi haka ba akwai azkar da ake yi kuma suna da yawa wanda za ka yi daidai gwargwado kafin ka yi nafila to don haka wato larabawan jahiliya suna da tsananin kishi eh mutumin da zai zo ya tarar da matarsa da wani yana zarginsu to idan ya kiyaye lokacin ba zai yi haƙuri ba takwabi zai ɗauko kawai ya fille kansa duk abin da za a yayi shi yasa wani ya tambaya ma annabi ya ce idan na zo na samu matata da wani ni ba zan yi haƙuri ba takwabi zan ɗauko kawai filla kansa annabi ya ce in ka kashe shi za ka kashe ka ka kawo karansa saboda in ka kashe shi a wajen to iyalansa za su zo su nemi haƙƙinsa su waye shaidunka babu kuma za ka ga ana zina da matanka kalmir wade fil kamar ainihin a ce masayin tozali a cikin tandu ka kira shaidu su zo su gani yana da wahala sai aka ce kawai ka bar abin a cikin zuciyanka ku zo ku yi liyani idan kun yi liyani sun amsa ki kenan ba amsa ba a raba aurenku wannan abu da yana zuciyanka sauran hukunci sai idan an tafi lahira ina fata an gani. to suna da tsananin kishi sannan kuma wa sur'atul infial suna da saurin amsawa shine kamar yadda na faɗa saurin zabura suna ganin abin da bai musu ba kawai za su iya daukan mataki kuma kun ga irin wannan abin da yake jikin larabawa shi ya kai kasashe da yawa ya baro suke cikin fitina wani lokaci za ka ji ce najeriya ba mu da haƙuri kaza kaza ai ya kamata a yi zanga-zanga ya yi abin nan wallahi ba ku sani ba in aka zo aka ce za a yi zanga-zanga to fitinan da za ta faru a najeriya allah ne kaɗai ya san inda za ta tsaya eh, allah ne kaɗai ya san inda za ta tsaya ya za muke ce ba mu goyon bayan zanga-zanga a zo a yi zaman jirgin a ce kaza abubuwa da dama da ake yi suna nan da yawa wanda ya kamata a ce Najeriya ma an gama da ita an kifa ta gaba daya to kai yi ƙoƙari ka gyara abin za ka gyara tunda akwai kwamar da yawa masu kururuwa a yi adalci a kai ba su samu madafin iko ba ne kai ma ɗan talaka ba ka san kuɗi ba ne an zaɓi ɗan talaka kansila a unguwan da idan mutum ya yiwo itace a keke ba zai iya shiga lungun anguwan ba an zaɓe shi kansala ko dan majalisa in yi kudi a ina yake gina gidansa daga yare ya sai ina ya bar kawunayensa da baffaninsa a cikin talauci ake kwamarar ɗin ƙarya ne saboda in baka da shi baka sanya yake ba ko ustaz na in bai taɓa rike kuɗi ba wai aka ce ustaz yana zuhudu to ku ba shi tirejiran masallaci ku fara gwada ki ko ba da haka ake gano waɗansu 'yan agajin ba a ranar juma'a masu yawo da abin nan ɗin neman taimako in aka je gaban wani alhaji zai ɗauki dubu biyar ko dubu nawa ne ya jefa ciki ba haka ba ne amma an ji an dawo waɗannan fararen kuɗaɗen ko sabin da aka an kawo gaban kwamiti za su lissafa ana ganin fararen kuɗaɗen yan agaji nawa aka kama a haka to inda za a zo a yi kuskusun liman a ce to ga wata dubu ɗari biyu da hamsin <laughs> Allah ya taimake mu. Eh, to shi yasa wato wani lokaci abin a mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu muna tunanin nan da za ta jeru za ta biyo baya wallahi domin ƙarshe sai an zo an lalata addini muna ganin abin da ya ta faruwa a ƙasashen duniya da yawa yanzu duk ƙasashen larabawan da suka yi zanga-zanga suka kifar da gwamnatocinsu ana musu adalcin wallahi suna gwammacewa ma da gwamnatocin daɗin masu zaluntan sun ta wani waje saboda ta wani waje akwai dan walwala ni ban san ma cewa mutanen mu Najeriya da yawa waɗanda ba musulmi ba da yawa sun jibgo a Libya sai a yan watannin nan sai a ɗan shekarun nan da yawa daga cikin waɗanda yake 'yan Najeriya ba musulmi ba sun gwammace da zaman Libya a zamanin Gaddafi to yanzu kuma ko a satin nan ina jin ko a wannan wata ne akwai mutane nawa ne aka ne, Bolivia suka ce ba sa bukatar su su kuma sun daɗe a can waɗansu ma ba su san ina ne za su je ba kuma da yawa daga cikinsu ba musulmi ba ne saboda wanda suke zuwa karatu in suka gama karatun su dawowa suke yi za su zo suna baka labarin yadda abubuwa suke to shi yasa kar a ce za a ɗauki ɗabi'un larabawa na ainihin sur'atul infiali wato yunkuri da tada hankali lokaci guda wa kanu la yasma'una kalima sun kasance ba sa jin wata kalma ya shimmuna min hara'ihatar zulli wal hawal wanda suke shanshanan warin kaskanci da wulaƙanci illa ƙamu ila saifi wa sinan fate sun tashi sun ɗauki takwabi da mashi su ce ba za su yarda ba to amma kuma kaga mu qur'ani da yazo sai yace mai wa ibadu rahman ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama akwai inda aka ce karka yadda da raini saboda kullum ka zo a zage ka zaka je masallaci a zage ka mai yiwa samari ne wanda ba su da abun nan to yana da kyau wata rana ka shirya eh ya maka na farko ya maka na biyu kai kana ganin ku bari fa yana abin nan sun raina ka to sai ka shirya yadda za ka shafa zakami a hannunka ka zo wani yana maka ka wanka masa mari da sai ya ga yan wuta suna warwatsu haka zawa suke faɗa ku eh kuma haka ne fa in aka yi mummunan mari wa mutum ai wuta ake gani walak walak daga ce gobe ka sake saboda akwai inda za ka ɗora mutum ya yi hankali eh, eh. na'am sama shi balarabe yana kana gwada masa wani kaskanci ba zai yadda ba kuma har yanzu waɗansunsu haka suke ba su yi adoptin ɗin karantarwar musulunci ba musamman ma idan sun ganka baki zuwa ko wanda Allah yake yin sa baki idan ya shafa mai masu sai ya daɗa haske bakin ne yake haske eh ko sun ganka asmar asmar haka ko a cikin kasuwansu ka je in ka samu wanda yake ba gida ce ya zul ya zul ya sud wai yana jin mamaki baki ya shigo cikin kasuwar larabawa duk da kasancewa yanzu ka kaman kasan misra kasan sudan akwai larabawan da suke bakake ne gulu misrawa ma wani lokaci sun fi raina mutum yasa in kana da wani abu ka dunkule a kai in ba Larabe ya maka sai ka masa sai ka ga ya zo yana sassautawa eh to lokacin da yake sassautawa kai ka san halinsu sai ka murkusa ki tukuna amma ba haka ba wallahi suka maka wani wulakanci daga yafa sai ka ce ma bari ka dawo to su suna da wannan mu kuma abinda musulunci ya karantar da mu la fadla li abyada ala aswada wala li arabi ala ajami babu fifiko tsakanin fari da baki kuma babu fifiko tsakanin mai tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba saboda in ka tsaga duk jinin iri ɗaya ne yanzu balarabe sai a zuwa gwada jinin sama ce baya da kyau kai baki wulum sai a gwada jinin ka ya fi inganci ka gani saboda haka illa bi takawa tsoron Allah shine kawai eh shi yasa ai an tara ni shaddad shi da yake jarumi ne wanda makaranta wakarsa jiya eh yana ganin wulakanci iri daban-daban Allah ya ba shi jarunta a wajen yaki mutane goma ko fiye da haka zai yi su kuma duk zai gama da su ya ce to ni dai kuna raina ni ni baki ne ko mahaifiyata baka ce amma dai wajen yaki yad'una an karawar rimahu ka annaha ashfanu bi'rin fi labanil adhumi shi da kansa sai dai fada waka in dai yaki yazo to yad'una an tara za su ce ina an tara yake yace ana ibnu sauda'il jabin ka annaha ذئب ترأرأ في نواهي المنزل minha منها مثل ساق نعامة وشار منها مثل حب fulfuli. ya ce ko kun ni baki ne kuma uwa ta baka amma dole ku girmama ni eh, ya ce manya nawa waɗanda suke larabawa jarumawa ya ce fataraktuhu jazara siba'i ya nushinahu ko ya nashinahu ya qadimna husna bananihi wal mi'sami ya ce mutane nawa wanda suke wa mudajjadin kari halkuma tuni zalahu lamun inun harban wala mustaslami wanda kowa yake gudu ni na kan zon gama da shi lokaci guda shi kuma dama ya tsare mutum da mai sai cire takalminsa guda dai sai ya ɗora masa sai mulka a cikin jini sai ya ɗora masa suna zuwa suna gani sai su ce wannan an tara ne ya kashe shi in ya ga wanda yake mace matsoraci ma kawai yana ganin sa buge shi kawai zai yi ya ce wannan shi ba abokin faɗansa ba ne shi mu jajjadin yake so kare su ne zalahu لا ممئن هربا ولا مستسلم فتركته جذر السباء نشنه يقدمنا حسن بنانه والميسم نعم اوكي na shiga wani waje daban ko eh amma ne a na jahiliya na'am wa athar al sai su tayar da yaki wanda yake jere al-awan shine wanda yake jere yaƙi sai kaman ya lafa su sake ta da hankali sai kamar ya lafa akan gankanin abu saboda balarabe baya saurayi ne wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadha sabil ba sa yadda ba sa damuwa da su mika kansu a irin wannan bangare to amma kai zaka auna ka gani menene za a yi don an maka na wulakanci kai hakuri wata rana zaka zo karama idan aka tozata addini shine karka yadda abinda musulunci ya karantar da mu kenan sai almudi fil azaim zartuwa a cikin manya-manyan al'amura mu kuma abin da ba mu da shi kenan abin da ake nufi al'azaim jam'i ne na azima duk abin da yake da muhimmanci mutum ya sa kansa ko da ya samu kasawa to kada ya haƙura misali yanzu ba ga ba a nan galau ba wani zai fara zuwa daga nan cikin gari yana kama hanya ya je in ya je level 1 level 2 saboda performance ɗinsa baya da abin nan ya yi ƙasa sai ce kai shi bari ya sare bayan kai shekara biyu ko kai shekara uku abin da ya rage maka shekara guda ka ce bari ka bari in ka bari wata shekara ka ce za ka dawo za su karbe ka Ai ka bata lokaci sai dai in ka yi difarin ka yi difarin kuma tun jaki da kaya ne za ka yi difarin mabiya wanda ya da kudin makaranta ko mai shine zai yi difari ko wanda ya samu problem zuwa lokacin da matsalar za ta gushe sai ya je ya ci gaba da karatu mutane nawa suka fara digirinsu na farko suka bari mutane nawa suka fara masters suka bari sai daga baya kuma mutum ya zo yana cizon yaza to shi balarabin jahiliya duk abin da yake da muhimmanci in ya kutsa kansa to duk wahala yakan haƙura sai ya tsallake kuma haka ake son mutum ya zamo tun an ce za ka yi aure sai aka ce to sadaki naira dubu ɗari biyar ne rabin miliyan kuma danginka suka ce ka je ka nemo rabin miliyan to sata za ka je ka yi me ya kamata ka yi ka bi hanyoyin da za ka samu rabin miliyan ga noma rani ga ƙasan ga ɗauɗin nan ga na jama'a ne ga haɗe da jama'a ne ga ina ne ka je kai ta noman rani kama yi bukka a gonan kana kwana maganin sata to ko ka koɗe ka fita daga cikin hayyacinka za ka samu kuɗi mai yawa wanda za ka zo ka murmure mai kawai za ka rinka shafawa an ka dawo kai aure shi kenan za ka dawo mul? to amma mutanen mu ba sa son wahala kuma wallahi babu yadda za a yi ka samu martaba da abin da cikin ruwan sanyi duk wanda ya samu kuɗi ta hanyar gado cikin sauƙi ko aka baki cikin sauƙi to ba zai iya tolerating ɗin wannan kuɗin ya kiyaye mutuncin kudin ba mutane nawa suke gadan miliyoyi daga baya kuma su wayi gari ba su da shi yan siyasa da suke ba da kudin banza ma yan banza waɗanda ba sa da tarbiyya ai da yawan su kudin yana lastin kudin baya lastin ko su yan siyasa ma da suke samun kuɗaɗe ba kai ba gindi wani idan ya sauka ko ya faɗi zaɓe ka ba shi shekara biyu ko shekara uku za ka nemi kuɗin ka rasa eh saboda bai wahala ba bai wahala ba ya samu in kana da kuɗi ka baro masu gadon ka su samu dan abin da za su samu tunda annabi ya ce yana da kyau a dan bar musu wani abu domin kar a bar musu wato kar a bar musu babu komai su tashi talakawa ya takaffafu nan nasa suna bin mutane suna roƙon su amma za ka yi ta tara musu dukiya to in baka yi sa'a ba kai ba za ka more dukiyan ba su kuma su zo su kashe a banza domin duk wanda bai wahala ba to ba zai iya kiyaye dukiyan ba to don haka su Laraba suna da wannan dalilin da yasa za ga manyan mutane suka haifi 'ya'yayensu a birane suke tura su kauye idan suka tura su kauye sukan hada da abinci ne ai ba su hada da abinci kuma yanzu ka duba duk manyan mutane kai ta bincike za ka je ka samu asalin iyayensu kauyawa ne mutum ba zai rasa asalin ƙauyensu ba ya sa ma kauyawa suke cewa an ka zo binni kana ce kace kai ba kauye ne sai ce duk wanda ya raina kauye a bi salsalan ubansa saboda an bi salsalan ubansa za a samu dan kauye ne to ko duk wanda yake kauye zai je gona ko zai yi noma zai yi kiwo ko ba ka bane idan ma lokacin rani ne akwai abincin dabbobi in ba za ka yi kiwo ba to za ka je ka sa za ka je ka debo ganye a jeji yasa nake cewa manyan mutane na da kyau su dinga tura yayayensu kauyuka suna ganin yadda abubuwa suke su je su ci abincin dawa wanda ba surfe ba yaro in ya ce kwana uku bai kashi ba ba <laughs> ai zai dauki wani darasi a wannan amma kullum yana cin tuwon semobita ko tuwon abin nan kawai ko yana shan gwate ko sai shayi a gane ce wani tattaura Doka garan da Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa shi cikin wahala to zai iya tsallakewa saboda haka almudi fil azaim fa idza azamu ala idan suka kudurta niyya a bisa wani abu ya rauna fihi almajda wal ibtikar duk abin da suke gani akwai samun girma a cikin sa da alfahari to la yusrifuhum an husarif ba abin da yake juyar da su bal kanu yukhatiruna bi anfusihim fi sabili suna shiga cikin hatsari domin su cimma burinsu a dalilin haka sai dai musulunci abin da ya faɗa maka shine duk abin da yake shi bai ce ka jefa kanka cikin wala tulku ya eh, yi aidikum ila haluka. kar ku jefa kanku cikin halaka wala an fasa kun kada ku kashe kanku duk mutumin da ya je jefa kansa cikin bala'i da gangan to zai mutu a banza zai mutu a banza yanzu kamar misali kafin a sa waɗannan gada an ce mini akwai yaran da suke zuwa da mashin wani zai so bai bari ya zo ya wuce a guje eh kusan haka yayan jiyare fa suke yi an musu hanyoyi an yi hanya lafiyayya haka an yi hanya lafiyayya haka saboda tsaban sun ci abinci sun ƙoshi ba su da aikin yi daman kuma mafiya yawan su kumburin doya ne za a ga mutum gakin nan da girma amma kuma wawa ne haka za su ɗauko motocin iyayensu su kore gudu wallahi idan talaka ya zo a mashin suka buge shi ya mutu suka yi kace-kace da mashin ba abin da za a yi dalilin da ya sa aka zo aka ce ba daidai ba ne da masu hawan da dawakai za su zo wani ma ya zo ya hau kan motan mutane saboda ba abin da ya dame shi kuma sai ka je ka bincika sai ka samu ubansa jan wasakin wato sallaman yan kwanan eh, jan wasakin sallaman yan kwanan galadiman wane ne sarki gadaran banza da wofi wanda babu kima kuma su je su zalunci mutane shi yasa aka yi ta maganan cewa in eh, wani al'ada su jejeji mana wani abin mamaki kuma suka jejeji inda babu kowa ba za su yi ba su zo su hana mutane walwala ka zo da mashin ɗinka su bi kanka su maka rauni su yi rauni wa mashin ɗinka ba abin da za a yi yasa duk fadan da ta bada dama aka yi haka wallahi sarkin ya je lahira Allah ba zai bar shi ba kuma duk hukuman da ta yi sake ba ta dauki mataki akan wannan ba wallahi Allah ba zai bar su ba to haka ma irin wannan in yara suna irin wannan guje-guje to ku zo ku yi gada wani idan ya zo yadda ka zai ce Allah ya isa wato ya yi Allah ya sama kwamitin anguwa da suka yi haka shi bai san dalili ba inda ya san dalili ba zai yi Allah ya sama ya Allah ya sama a banza ne a irin wannan mutane nawa ke kashewa kuma wani hukuncin sai dai an je lahira Allah ya kyauta na'am to kar ka je ka jefa kanka cikin hatsari akan abin da yake na banza ne amma in jihadi ne to jihadi ma riga an baka abin nan idan mutane guda biyu ne za ka yi cin karin su a yaƙi amma na uku na karuwa an baka dama ka gudu an baka dama ka gudu saboda mutane uku sun maka yawa nassin qur'ani abin da ya tabbatar kenan na'am sai alhilm sannan suna da haƙuri wal'ana da jingina da mayar da al'amari wato da da kuma taka tsantsan da bin abu sannu-sannu ko kuma kaga yanzu samarinmu yanzu wani yana son kawai daga na hau na ɗaya shi ma a kira shi farfesa haba kai kuwa daga na hau na ɗaya a kira ka farfesa sai ko sunan ku ɗaya ne da farfesa ne na hau na ɗaya na hau na ɗayan nan fa akwai na biyu akwai na uku zubin farko sannan ka ɗora gaba sanawi akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku su ɗin ma an ka zo ka samu guda kida ɗin nan fa sun ɗebo ne cikin waɗansu manya-manyan littafai ko waɗansu abubuwa masu rikici da basu ɗebo ba to kaga kamata ya sai ka karanta gaba ɗaya alal aqal sannan ma ka samu wani NCE ko wani guntun diploma in ka karanta guda shida to mutane ba su da haƙuri cikin gaggawa mutum yana son ya yi kuɗi yanzu da za ka kira wani saurayi haka ka ce gashi kana da kokari ka ɗauki miliyan biyar ka bashi ka ce ya je ya buɗe shago ya harkokin kasuwanci to da farko dai zai je zaɓi kinko kinko ne ko menene ke? naira miliyan ɗaya da nawa ne eh, sai ka taɓa shi sai ce a'a? in ba an ganka da sabon mashin ba ba za a yi mu'amala da kai ba to kuma zai je nemi yajin shadda ya samu gezuna kamar lafiyayyu guda goma Yaji hulhudu kowane yaji ɗaya naira nawa ne dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin to nan kuma hula ma zai nemi ta dubu arba'in ko dubu hamsin sannan idan ya zo da kaya daban-daban yana son ya samu agogo da takalma duk irin shigen kowanne a cikin miliyan biyar saura nawa to waɗannan su ne ake cewa latoto sofa ha tafe shi ne wawa ne amma mutumin da aka bashi miliyan biyar bayan an bashi miliyan biyar ya je ajiye miliyan biyu ya ɗauki miliyan uku ya ce bari ya shiga kasuwan ƙauye zai je buskuri saboda ya saro gero da dauro da ake buski da shi eh a cikin miliyan uku sai ya ɗauki dubu hamsin ya ce da Allah ya ɗan yi cefanen gidansa a ɗan yi haƙuri kaza kaza ai kaga bai shiga da yawa ba ya kama hanya ya je shi bai gwada ma yana da miliyan uku ba ya sassayo kayayyakin da zai saya mai yiwa miliyan biyu da rabi aka ɗauko masa a kawo masa cikin gari in ka je ƙauyuka ka sayo kayan abinci ko dabbobi za ka same su a can da arha da ɗan sauki in ka kawo su gari za ka iya ɗora musu duk riban da za ka ɗora musu a hankali yana sayarwa to lokacin da yake cikin wannan sai ce dama yana da miliyan biyu sa ajiye wani shi kuma tsoro yake je kar ya ɗauko duka ya sare kayan miliyan biyu da wani abu da dubu ɗari takwas ko da dubu ɗari tara ya zo ya samu miliyan biyar ga miliyan biyu kuma yana ajiye da kaga in ya ga dama a cikin miliyan biyu nan duk abin da yake ya ga dama zai yi tunda Allah Ta baraka wa ta'ala ya riga ya tarfa masa to dabaran da ake kenan amma wai in ka ce daɗi za ka ji da wuri to ba za ka yi labari ba musamman samarinmu da suke so su yi harkokin kasuwanci kuma haka ma karatu karatu a rana tsaka a cusa maka karatu ba zai yi ba tunda ba haife ka da shi ba to ka haƙura sai ka bi shekarun nan eh, sai ka bi shekarun nan ba a samun girma rana tsaka ba zai yi ba na'am saboda aka kano yamsadihu na biha su larabawa wajen haƙuri alhilmu fa haƙurin da ake magana haƙurin da wato wani lokaci ba za ka iya ganewa ba hakurin ya kai hakuri to na biha illa annaha kana fihim azizatal wujud sai dai kuma akwai wanda karshe suke barkewa eh saboda wani lokaci idan mutum ya haku kamar mace ce ko yaro dan karami ka duba ka gani yaro za a zalunce shi naka zalunce shi za ga yana eh, kamar zai yi kuka ko menene to kar ku takura shi ko abin nan ku bar shi ya fashe mace ma an kai ta bango ku bata ta fashe amma kai abin da ake gudu karka ta hakuri ka danne ya zama muka ciwon zuciya eh shi yaro ka zo ka bayan ka da keke an takura shi ka ce masa kar ya kuka ka ce masa kar ya kuka ka bar shi ya kuka in ka daga shi ka ce masa ya ƙara kuka ya ƙara saboda zai fi kaga yadda yake haka kaman zai fashe din nan ka takura ki da kukan to zai zama masa cuta to haka ma mace to shi babba yana iya shanyewa sai dai ya koma gefe ta zubar da hawaye ko ba zai yadda yara su gani ba shi ya babba ba zai yadda ba bayan ya gama abin nan ɗinsa sai ya share so yana wallahul musta'an wallahul musta'an to an fi son haka Ya sa ya ce a cikin larabawa ma azizatul wujudi wani lokaci ba su iya kaiwa labari yana da wahalar samuwa li farqi shaja'atihim saboda me saboda jarumtakan sai su kasa hakuri wa sur'ati iqdamihim alal qital da gaggawan su da neman yaki eh duk mutumin da yake da gaggawa wajen neman yaki to ba zai iya danne zuciyarsa ya hakuri yadda ya kamata ba sai na shida as-sazaja al-badawiyya as-sabaja al-badawiyya shine sakewa irin na wato na kauye al-badawi in ka ji maka al-badawi na kauye wato mutanen birni in suka sake mafiya yawa in suka sake maka za su cuce ka ne amma shi mutumin kawai ba haka yake ba inda dai balarabe ne musamman ma baka raina shi ba yanzu misali na je da wannan haɗaɗɗiyan rigata na je ƙauye na abin na kowa sai yana baya-baya amma in na je maciyansu gindin bishiya aka kawo rogo na ce ya nema rogon nan da ni za a ci ga rogo ga karago ga maɗi hakan nan aka kawo irin ɓate-ɓate ko gote eh goten da aka yi da da abin nan ɗin goten ko na rama ko na menene aka kawo zogale sai ka ce a samo tumatir su ce a mu mu bari da kara goma ka ce a ku taba da tumatir ya fi daɗi ka shiga cikin su to sakewa za su komai za su iya faɗa maka wannan laraba suna da wannan amma ka ga na birni to cutanka za su yi shine bambanci in ka ga mutum yana maka dan faro-faro da menene to zai sace maka waya ne ne ga ya hankali amma mutumin kawai shi yaushe zai yi tunanin yanzu ka je da waɗannan fararen kaya ya ce zai sace maka waya ya sa ma wajen satan cikin sauki za ka iya kama shi amma ka gana binne a wani yana yi kawai yana sacewa sai ya je sai cire ya ɓare sai ya cire batir in ya cire batir shi kenan yana cire batir zai cire sim din tunda ko da an kira ina ai waɗanda ake kira ake samun su to wawaye ne ƙananan barayi ne kananan barayi ne saboda akwai na'uran da za a abu na za a iya gano inda wayan take sai dai kuma hukuma ta 'yan sanda suna da wani bangare wanda suke kama masu waya da menene za a ji a sace maka waya su ce ka ba da dubu biyar dubu biyar ne ake bayarwa ko ok yanzu ya koma sha biyar ɗaya eh, mu ba mu taba bayarwa aka samu wayan da aka sace ba su ma wasu ƙananan azzalumai ne a wannan bangare gaskiya ni wannan ina da evidence ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba mu taba ba da dubu biyar ɗin aka samu wayan da aka sace ba kuma za a buga je ta tana ringin amma an zaki wani nan da nan za su kama wanda ya zaki to cutan da yake a najeriya yana da yawa ko da yake a satin nan na ga wani tsohon kwamishina a polis yana ce yi ya'yansa ba za su yi aikin polis ba ya ce ya yi ritaya ko naira nawa ne kudin da yake bashi bai kai dubu ɗari ba ya yi kuma kwamishina of police ko assistant kwamishina of police ne ga matansa ga 'ya'yansa kudin da ake bashi bai kai dubu ɗari ba ya ce wallahi ba ya san ɗansa ya bi wannan layi ya bi wani layi daban to ai mafi yawa mutane sun raja a aikin gwamnati ne ga noma sun yi watsi ga kiwo sun yi watsi da ga kasuwanci sun yi watsi da shi hanyar da ake samun kuɗi cikin sauki yanzu zai yi wahala ka samu wani fenshaniya wata cuta ba ta kama shi ba eh? zai yi wahala duk waɗanda suka yi ritaya din da sai ka samu masu matsaloli suna nan da yawa saboda garatuti ya makale to ka je ma an ce babu sunanka kullum kana tare da ina tankin din nawa ne ake baka dubu ishirin da biyar ka yi mataimakin darakta ko level 12 ko wani abu makamancin wannan ka je ka gama bin layi an ce babu sunanka wani watan ma ka je babu sunanka to ba dole ciwo ya kama ka ba don a tattaro a bilayin aikin gwamnati ya sa gwamnati take wulakanci mutane yadda ta ga dama Allah ya sanya albarka a harkokin kasuwanci Allah ya sanya albarka a harkokin noma Allah ya sanya albarka a harkokin kiwo ya kamata a ce mu rike waɗannan abubuwa in kana aikin gwamnati ma ka haɗa da wata sana'a wanda kana yi kai kana sana'a matan ka ma suna yi eh, sai dai wani lokaci sana'ar mace ba a dogara da sana'ar mace don duk yadda aka yi sai ta ɓantare ka to zai ka san yadda eh zai da man namijin kenan to shi yasa aka ce as-sazaja al-badawiyya wato sakin fiska irin na mutanen kauye wa adamu talawus bil hadara da rashin cudan yuwa ko cuɗuwa da ɗabi'u na ainihin birane wa maka'idiha da makirci irin na birane wa kana min nata'ijiha a sakamakon haka asirin aka samu masu gaskiya a cikin larabawan jahiliya na kauye wal amana aka samu masu rikon amana wan nufuru an al suna guje maha'inci da yaudara eh to mutane da yawa a da za ka sayi dabbobinka ka ba da mutanen kauye su ajiye maka ko a yanzu akwai mutanen ƙauyen da suke rike dabbobi ba za su cuce ka ba sannan za ka ɗauki kuɗinka miliyan ɗaya ko miliyan biyu ka ce duk wanda ya fitar da wakensa a garin zai sayar da Allah ka saya mun yana yi yana tsara maka kuma za ka ba zai cuce ka ba amma na birni wani kana ɗaukan miliyan biyu kana ba shi ka ce masa ma ga ajiya malam usman yana ganin kai baka da matsala da Allah ga ajiya abin nan kawai sai ka ji sati mai zuwa ya kawo maka katin ƙarin aure ga yi magana ce a ah, malam usman ake za a ƙara aure ake kai baka sani ba da miliyan biyun kan nan ne daga ba da hadiya eh sai ran da ka zo neman abin nan ne nan, sai ka ji malam usman ya bar gari eh ai sai su kawai ya tafi yayu ya buya ina jin daga yayu kuma sai shira ko ko sai giya ɗaya ne <laughs> a yakan ne sai mai duguri ko haka zai ta gaba eh wato a da an fi samun gaskiya da rikon amana da rashin yaudara a wajen mutanen kauye larabawan jahiliya to kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau mala yace nara muna ganin anna hadhihi la khalaqa samina lalle waɗannan ɗabi'u masu daraja ma ma kana li jaziratil arabi duk da abin da ya kasance na tsibirin larabawa min al-mawqi' al na ainihin matsayi da Allah ya ɗora su a taswiran duniya bin nisbati ilal alam idan ka kwatanta da duniya kana sababa kun ga waɗannan suna daga cikin dalili fi lahi Allah ta'ala azza wa jalla ya zaɓi iyakun su larabawa li hamli af'iri sala al'amma domin ɗaukan nauyin saƙo na duniya gaba daya dama annabi ya faɗa ala mutumin min quraishin da yanzu duk abin da aka je ko da harka in balarabe yana da kazar-kazar to an fi son a gabatar da shi don idan wajen dukiya ce ma za su dauki dukiya su bayar kamar yadda kwanakin bayan muka yi bayani duk kuɗin da ka je an shigo da shi da kasar waje da dama daga cikin manya-manyan masallatan da ake ginawa da menene sai ka samu arzikin larabawa ne su ne kuma in ka haɗu da wani balarabe wanda yake mai dukiya to zai iya baka dama fiye da yadda kake tsammani in ya yadda da amananka ya yadda da gaskiyanka sake maka zai yi komai zai sake maka to ka ko wajen shugabanci dole ka sakan masa gaba daya ka gani kuma saboda gaskiya da amana da Allah ta'ala ya fifita su shi yasa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin su wa qiyadatul umma al-insaniyya da jagorancin al'umma na mutane wa islahil al bashari da kuma gyaran zamantakewa na ɗan adam yanzu ga gaza yadda aka yi kace-kace da gaza yanzu da zaka ba da waɗansu shekaru ka bar ma to za su mayar da wajen tamkar ba ayyaki ba amma banda mutanen mu tunda mu haƙƙin mutum ma na mutum guda an ce gashin nan yayi kusan mutuwa garatutinsa ne wallahi wani cinyewa zai sai dai mai garatutun ya mutu da bakin cikin ba ba shi garatutunsa ba amma shi balarabe ba zai maka wannan ba in bai kara maka ba ba zai dauki hakinka ba sai dai ma ya kara maka to amma ban da mutanenmu to shi yasa an aka ware kudade na asibitoci za su ce ba na mutum ɗaya ba ne su girbe ki Kudade na tsaro a girbe na makarantu a girbe tunda ba na mutum ɗaya ba ne su ba sani ba na mutane da yawa din akwai hakokin mutane da yawa wannan yana daga cikin abin da ya kawo mana insecurity da kuma yawan hasada da gyaki Allah ya kyauta na'am shine yace ne anna hadhihi al-akhlaqa yace kun ga waɗannan ɗabi'u wa in kana ba'daha yubdi ila shar duk da kasancewa lokaci idan mutum ya kasance mai yawan hakuri to za a cutar da shi mai yawan gaskiya za a cutar da shi eh yanzu kama mu da mu muke fahimta shine a gwamnatoci in dai kana da gaskiya ɗari bisa ɗari ba za ka iya tafiya da kowace gwamnati ba ko ba ka bane ba za ka iya tafiya da kowace gwamnati ba in kuma ka koma gefe ma ce ba ruwanka da abin da ma ba za a barka ba gefe sai dai kawai a lallaba abin da za a iya lallabawa a rabu lafiya amma ka ce za ka riƙe gaskiya akwai wani jami'an tsaro ne akan wani ɗan kes wanda bayanan da aka mana ya kai wani mataki na igiya duk wanda ya ji bayanin da yadda duk aka yi rahotanni da menene aka rubuta wallahi yake da gaskiya amma suka sauke shi suka masa ritayen dole duk rubutun da ya yi duk wajen babban da ya je sai a ci da wane da wane akwai hannunsu a ciki ka yi hakuri kawai to irin wannan ciwon zuciya ba zai kama mutum ba ai dole ciwon zuciya ya kama ka ka rasa yadda za ka yi shi yana ganin kiri-kiri shi yasa duk wanda suka yi aikin gwamnati a da ba su yi sata ba irin masu shekaru yanzu saba'in da biyar wanda sun daɗe da ritaya wanda sun ci fensho ɗinsu ma sun cinye su eh irin masu saba'in da biyar ko menene abinda suke gani ake yi yanzu ai mamaki suke ji mamaki suke ji kuma ka san wani tsohon yanzu aka mayar da shi aka bashi kwantara jidan da zai yi sai Allah zai ce bari ya huce ai kaga ya bata ko ba ka bane amma da za a zo a ce ga kudin kaza ga kayan kaza kaga mutum yana sa yana kiyayewa ba zai taba yadda wani ya taba ba amma daga baya abubuwa sun zo sun lalace kowa yana jiran kudi ya shiga hannunsa ko na menene ma zai cinye kudin an cinye kuɗin jinya an cinye kuɗin tallafi an cinye garatutun mutane da suke fama da ciwon hawan jini da ciwon zuciya wanda ya kamata a ce an ba su waɗannan kuɗaɗen masu su sai magunguna ko su yi jinya to an cinye an ƙarasa su an kake su lokacin mutuwansu bai yi ba sannan kuma Allah ya bar wannan Allah ya kyauta na'am wa yajlibu al-hawadith al wani lokaci in ka rike gaskiya to yakan jawo abubuwa na bacin rai illa annaha kanat fi nafsiha akhlaqan samina. sai dai kamar yadda musulunci yayi bayani dabi'u ne masu daraja tadirru bil manafi'il a'ma tadurru ko tadirru duk wanda karanta da ne suna kawo amfani na al'umma lil mujtama'il bashari ga al'umman mutane kakab gaba daya ba da shay'in min al-islam bayan gyara domin duk mutumin da ya zo aka zo aka ce yanzu gashin nan ka zo ka yi asibiti wa mutane ka zuba magunguna idan ya yi asibiti wa mutane ya zuba magunguna mutum ɗaya ne zai amfana ba mutum ɗaya ne zai amfana ba amma in ya kwashe kuɗin shi kalansa zai amfana in ya mutu kuma ‘ya'yansa su gada ko ba ka ba su ma su amfana to a dai danna zuciya ɗauki kyawawan ɗabi'u wa hazan lazi fa'alahu islam abinda musulunci ya zo ya tabbatar kyawawan ɗabi'u wala Allah agala ma inda min hazihi al-akhlaq mai yuwa mafi tsadan abin da ke wajen waɗannan larabawa na jahiliya daga cikin waɗannan ɗabi'u wa azamu naf'an kuma waɗanda suke masu amfani wajen girma ba al-wafa'i bil ahad bayan cika alƙawari wa izzatun nafs shine mutum ya kula da kansa kada ya bari a raina shi walmudiyu fil azaim da kuma ainihin wato ku kai cikin muhimman abubuwa in mutum ya fara kada ya bari eh amma za ka je ka ga mutum ya ɗauki hekta guda nawa na gona an bude, an shuke wajen noma kuma sai ya gagara to shi balarabin jahiliya shi ba yarda da haka in dai ba zai nome ba to ba zai fara ba amma kai ka je ka yi hasara kuɗin abin nan gyaran gona da kuɗin hula ko na kaftu da kuɗin iri da kuɗin shuka amma kuma ciyawa ya zo ya gagare ka eh, sai ga ga gona nan lafiyayya amma zai ga ciyawa ya cinye ta saboda mai saboda tsabar lalace da rashin kuzari to shine malam yace kun ga kuzarin nan yana da muhimmanci ainu iz la yumkinu qam'u sharri wal fasad dun ba zai yu a nome sharri da barna ba wa ikamatu nizamil adl wal khair a tsayar da tsari na adalci da alheri ba illa bi hadhihi al quwwati al qahira sai idan an samu karfin da ake tankwasa shi wa bi hadha al azm al samim da kuma kudiri wanda yake dunkulalle in ya nausa, ba mai tare shi walahum akhlaqun fadila ukra lalle larabawan jahiliya suna da waɗansu ɗabi'u duna hazihi allati zakarnaha banda waɗanda muka ambata walaisa kasuduna iktiksa'uha ba wai muna son mu kawo komai da komai bane duk waɗannan abubuwa an kawo mana ne a matsayin shimfiɗa na larabawa kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annasabu wal maulidu wan nasha'a yanzu duk mun gama introduction shimfiɗa shafi nawa shafi 46 amma 46 akwai wanda za a ɗauke Eh, kusan watanni hudu kenan muke karatun littafin nan warai da gaske shafi na sha biyar arba'in da shida a ɗaya sha biyar saura nan eh, talatin da ɗaya mun karanta shafi talatin da ɗaya a matsayin introduction to yanzu shine kai tsaye za mu shiga dangantakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yadda manzon Allah ya girma kafin a baki annabci wannan shine kaso na farko kuma shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa